Salamu alaikum ga shirye-shiryen dandalin VOA. Mazauna yankunan ƙananan hukumar Madagali da Michika jihar Adamawa suna ci gaba da zama cikin fargaba bayan harin da 'yan bindiga suka kai musu a jiya da daddare. motoci hilux ne wani ya ya irga ya ya yake goma sha hudu. Ya shi an gaje mutane goma a ga mutane biyu hukumomin tsaron dai sun ci har yanzu ba su da tabbas kan adadin waɗanda suka mutu to amma shugabannin siyasa na yankin sun ce an kashe fararen hula da dama a garuruwan na da kuma micika yayin da aka cinna wuta a gidaje da kantuna a abuja babban birnin najeriya wasu matasa maza da mata sun nemi zanga-zangar lumana ta nuna kyamar kashe-kashen da ake yanke yanki arewa maso gabacin kasar ni kaina aka tsinka mini identity card ɗina a wuya aka ɓata min na'ura ta ta ɗaukan magana sannan kuma aka ji min ciwo a hannu. wakiliyar madina dauda ta ce 'yan sanda cike da motoci takwas sun farma wannan taro inda suka tarwatsa kowa da kowa suka kuma ce umarni aka ba su daga sama cewa lalle kada a gudanar da wannan gangami majalisar dokokin jihar neji ta ce daga yanzu duk wanda ya aikata fyaɗe a cikin jihar to ya tabbata cewa zai shafe shekaru 21 a kurkuku wanda ya ma yarinya fyaɗe ya bata abu ya sha ya duk na abubuwa yanzu da wannan dokokin da ke kasa da na wannan na islam da na musulunci da muka sa yanzu wannan in aka same shi da laifi ba rangwame sai ya yi shekara 21 kakakin majalisar dokokin jihar neja kenan adamu usman yake bayani kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta tsamo kitse a wuta ta zamo kungiyar kwallon kafa ta ingila kwaya daya tak da ta samu sakamakon da ba na dokewa ba a zagayen na biyu na gasar cin kofin zakarun club club na turai chelsea ta yi kunnen doki da kungiyar galsare ta turkiya yayin da sauran kungiyoyin na ingila su uku wato manchester united manchester city da kuma arsenal duk suka sha kashi da ci biyu da babu a ɗaya gefen kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta nuna wa kowa cewa ita fa ba kanwar lasa ba ce a bayan da ta doke shalke da ci shida da ɗaya kimanin hannayen jari sama da dubu tamanin da hudu da dari takwas da casa'in ne ake hada hadar su akan naira biliyan bakwai da dugo uku wanda ya tsaya akan dubu biyu da dari daya da hamsin da uku daga cikin kamfanonin da suka fi farin jini a kasuwar ta yau akai guinness wanda ya karu da naira takwas da kobo hamsin da takwas ya tsaya akan naira dari da tamanin da kobo talatin da shida a bangaren kamfanonin da hannun jarin su ya sauka kuwa akwai flour mill wanda ya ragu da naira hudu da kobo goma sha hudu a bangaren canjin kudaden waje dala ana canjin sa akan naira dari da saba'in da daya euro akan naira dari biyu da talatin 33 pound na kasar ingila akan naira 284 sai real akan naira 46 sifa akan naira 353 ana tare ne da dandalin voa muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe a kasance da dandalin voa tambayar mu ta yau ita ce shin wace shawara za ka ba 'yan Najeriya? Ina kira musulmi da kirista wallahi mu tashi mu haɗa kawunan mu ko da Allah na ba mu gwamnati mai albarka kan mu ki junan mu tunda Allah ya haɗa mu ƙasa guda mu daina sa addini a cikin harkokin al'uran mu mu ji tsoron Allah za mu koma gaban Allah su kuma waɗannan shugabanni da Allah ya ba mu mu yi musu addu'a Allah ya shirya da su idan ba masu shirya na ba ubangiji Allah ya kawar da su ki kawo mana masu adalci an dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.